na subscribe sannan ku danna ƙararrawar sanarwa domin samun sababbin shirye-shiryenmu a cikin sauƙi. Tara arba'in baya zai gane albarkar da bambanci albarkar mai kuwa ta yi karanci albarkar amfanin gona ya karanci yanzu ga ruwa ta yi yawa gida ma ba kai tura musu kana zuwa ban kaje ba za a abinci da kai ba ba abinci amma shekara arba'in za ka zo ko ya je jeji ya yi ce ya zo kofar gida yana huta ba in ka shiga gida ka ce babar ka na gani to a gudan a kwanci a kofar gida ya yi ce yana huta sai a buɗe mara sai a buɗe eh, akwashi sai a ɗauko mara tuwo ɗaya ko biyu sai a zo miya sai a ce kai masa sai ka kawo ka tashe shi ba ruwa ba sai ka bashi abinci ne ne to Allah ya muku albarka ya ci abincin ya sanya albarka ya wuce babu wanda ba ya san shi haka ake yi in an yi abincin sai an ajiye wani mara mara ba ka zuwa gida shekara maka ce ba abinci a gida sai a ce duba mara na. har ya saura da safe a yi dumame a yayyanka a wanke dumame ba mai cin da sai dan gata to yanzu ina albarkar take ina wannan relationship din wani ina za ka je ba a san gaba? kawai a baka abinci ka ci an san gaba ya ta kare bare ba a san gaba. saboda ne albarkar ta yi karanci Allah ya kwashe ta kuma ruwar bai sa kuma an yi nasara ba ga robar ga fat mana yawa sannan kuma ga cutar ulsa shine kwashe albarka wannan ba iya nufin wai wanda ya samu matsala a cikinsa shi ya yi munafurcin a'a munafurcin wasu a society yake shafan wasu Allah ta'ala ya samu wani lafiya wallahu shi Allah la yuhibbul fasad baya son fasadi Allah ta'ala baya baya son fasadi duk abin da aka sai barna ne Allah ta'ala baya son sa a wani wuri kuma Allah ta'ala ya nuna masu fasadin ne baya so akwai yaran ma yaran وقالت اليهود يد الله مغلولة وقالت اليهود يد الله مغلولة يسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين سورة المائدة آية حسنة هنا هكذا معلم الشاهد الله تعالى يقول والله لا يحب المفسدين الله تعالى بايا son masu fasadi anan yace la yuhibbul fasad Allah bai son barna duk wanda ke barna a bayan kasa Allah baya fansa ko rantsuwar karya ko alkawari babu cikawa sifofin munafikai mun sani ayatul munafiq Salas, a wafi riwayatin ayatul munafiq arba'a kamar da zuwa hadisin bukhari hadisi na hamsin da hudu, muslim hadisi na hamsin da 58 idza haddatha kadhaba wa idza tumina khana wa idza wa'ada akhlafa annabi ce ayoyin munafikai uku ne su ne alamomin su in yi magana da zuki ta malle wa idza tumina khana an bashi amana ya ci fajara so waɗannan su ne alamomin munafukai magana karya alkawari ya karya amana ya ci amana wannan su ne Annifakun Askar, Annifakun akbar kuma shine mutum zuciyarsa kafirci da masu ya bayyana imani wannan kuma shine Annifakun akbar masu irin wannan ne Allah ta'ala ya bayanin su ne a karkashin wuta Allah ta'ala ya kare mu na'am innal wa idza qila lahu ittaqillah wa idza qila dauko nisa'i ne ko aya ta biyar ko innal munafiqina fi darkil asfali minan nar wa la lahum nasira Allah ta'ala ya kare mu wa idza qila lahu taqillaha an kace wa munafiki ya ji tsoron Allah yayi takawa ma'anar takawa shine zama mai cikakkiyar biyayya zuwa ga Allah an ta'amal ta'atalla ala nurin min Allah tarju thawaballa wa an tatruk ma'asiyatalla ala nurin min Allah takhafu iqaballa in aka ce masa ittaqilla kai takawa akhazatku al-izzatu bil ithm sai izza izza shine alhamiyya sai ya rika jin wani bangaranci ni za a ce da ya takawa ni za ka ce ji tsoron Allah ni ne za a ce ji tsoron Allah ana mun wazi har mu za a yi wazi mu ji tsoron Allah sai ransa ya baci in ba haka ba ai qur'ani har annabi an ce masa ya kai annabi ka ji tsoron Allah bismillahir rahmanir rahim ya ayyuhan nabiyyu ittaqillah suratul ahzab kenan ko aya ta farko Allah ta'ala ya ce ya ayyuhan nabiyyu taqillaha ya kai annabi kai ta kawa annabi ma ga masa ittaqillaha wala tudil kafirina wal munafiqina kar kai biyayya ga kafirai da munafikai in annabi an ce ittaqillaha Allah ya ga masa to me yasa ranka bai ba su da wani ce ittaqillaha wasu ma suna yi da irin tozartawa ne kai adam ma ka ji tsoron Allah sai ka ce na gode da nasiha duk yadda mutum yake son tozo daga yace ka ji tsoron Allah kan ranka ya baci ka ce masa nagode saboda kalma ce wanda yake kowa ta gawa a duniya shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gashi nan a Qur'ani shekara 1400 da ya kai muna karantawa Allah ya ce ya ayyuhan nabiyyu taqillah me yasa ranka zai baci ita kalma ce mai tsada duk duniya babu wanda yake karanta ce masa ittaqillah so wasu na faɗa don tozata kai ustaz tsoron Allah kai tsoron Allah ko sai ce da nasiha Allah ya kara mana takawa shikenan ka huta kar ka kuskura dan an ce ka ci tsoron Allah ka yi fushi munafukai ke yi shi yasa Allah ta'ala ya ce wa idza qila la muttaqillaha akhadathu al-izza izza shine hamiya ji mun Abbas sai ka ji manya yana jin shi yana da wani matsayi ko iya da sarauta ko iya da mulki ko iya da kudi ko yana da ilimi ko shi mahaddacin Qur'ani ne ko mai tafsiri ne ya fi karfin a ce masa ji tsoron Allah